Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 60-25 da kuma sha shida, Kuna ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a ƙasar jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa. Ko kuma a saurare mu koyaushe ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com da kuma sashen Hausa hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum marhaban lalle ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fatan kuna lafiya a wannan hantsin. Bayan labaran duniya, sahabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa, amma da farko ga cikakkun labaran duniyar. Jama'a salamu alaikum barkamu da sake saura da ku a shirin mana hantsi ga labaran duniya mai karantawa sarfila hashin gumel. Tun ranar Juma'a ne shugaban ƙasar Faransa Emmanuel Macron ya isa babban birnin jamhuriyar Nijar a wata ziyara da ya kai domin ƙara wa sojojin Faransa da ke Nijar suna yaƙar 'yan ta'adda ƙwarin gwiwa. Takwaran aikinsa na Nijar Muhammadu Yusuf ne ya yi masa lale marhaban a mai babban birnin ƙasar. shugabannin biyu dai sun gane a jiya asabar inda suka tattauna rawar da dakarun afirka ke yi a yaƙi da tsageru a cewar macron ya zama dole mu kare yankin sahel daga ƙungiyoyin 'yan ta'adda ba na son bai wa 'yan ta'adda damar mallaka ko ɗan ƙaramin guri ne a yankin sahel da sahara ƙasar da ta taɓa yi wa nijar mulkin mallaka na da dubban sojojinta a nijar ɗin babu ƙasar waje da sojojin faransa suke aikin soja kamar yadda suke a nijar faransa dai na da sansanin soja a babban birnin nijar inda macron ya jagoranci wata liyafar bikin kirsimeti a daren juma'a sansanin da ke ɗauke da ɗaruruwan dakarun faransa a jiya asabar ne shugaban ƙasar ukraine ya gode wa amurka saboda shawarar ta yanke na taimakawa ƙasarsa da makaman yaƙi yayin da jami'ai a rasha ke gargaɗin cewa wannan yunkuri zai da janyo zub da jini ne kawai rasha ta mayar da martani a fasace ne kwana guda bayan da amurka ta sanar da cewa za ta taimaka wa ukraine da makaman yaƙi a wani yunkuri ne taimakawa ƙasar a faɗin da take da 'yan aware da rasha ke goya baya a gabashin ƙasar a yau a bayyane yake amurka ta da ingiz jami'an ukraine zuwa wani sabon zub da jini a cewar mataimakin ministan harkokin wajen rasha sergei rikov ya ƙara da cewa makaman amurka za su daɗa ritsawa da mutane ne a makwabtan ƙasar ukraine da ta amsa wannan alkhairi da amurka ta yi mata da nuna murna da farin ciki da kuma godewa donald trump ga shugabancinsa tana mai jaddada ba za a yi amfani da makaman wajen takala ba a wata sanarwa ta fitar ma'aikatar harkokin wajen amurka ta ce shawarar baiwa kiran makaman kare kai yana cikin ƙoƙarin taimakawa ƙasar ta gina matakan tsaronta don kare ɗiyaucinta da kuma yankin ƙasarta to labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc a jiya asabar ne gobara ta barke a gidan ajiye dabbobin daji na birnin london inda wani ma'aikaci ya samu rauni yayin da kuma wata dabba mai dogon hanci da ake kira advark ta mutu haka kuma wasu dabbobi hudu masu kama da kurege da ake kira meerkat sun ɓace kuma ake tunanin sun mutu dalilin gobarar a cewar jami'an gidan ajiye namun dajin sama da 'yan kwana-kwana saba'in ne da manyan motocin kashe gobara goma ne suka kwashe kusan sa'o'i uku kafin su kashe gobarar ya zuwa yanzu dai ba a san abin da ya haddasa gobarar ba an baiwa ma'aikatan gidan namun daji takwas kulawar nan take saboda sun shaƙi hayaƙi shi dai gidan namun dajin na london yana ɗauke da dabbobi sama da dubu ashirin kuma yana cikin shahararren wajen shakatawa na regent park wanda ke birnin london inda masu yawon buɗe ido kimanin miliyan biyu kan ziyarci gurin a duk shekara an bindiga sojojin indiya uku har lahira a layin da ya raba indiya da pakistan da ake takaddama a kai a cikin jihar kashmir a cewar rundunar sojin indiya a jiya asabar kamar yadda sojojin suka ce dakarun pakistan sun buɗe wuta akan tsallakin iyakar suka kuma kashe wani babban jami'in soja da wasu sojoji guda biyu wanda ke zama wato keta yarjejeniyar tsagaita wuta babu wani bayani nan take daga jami'an pakistan kan wannan lamari inda da pakistan na yawan zargin juna da harbi daga bangaren su zuwa ɗaya bangaren akan iyakar da ta raba ƙasashen biyu 'yan tawayen kashmir sun kwashe shekaru suna faɗa da dakarun indiya inda suke neman 'yancin kansu ko kuma a bar su haɗe da pakistan 'yan tawayen dai sun sha kai hare-hare kan sojojin indiya 'yan watannin da suka gabata ciki hada harin da aka kai kudancin ƙasar kashmir a watan agusta wanda ya sanadiyar rayukan jami'ai takwas wannan shekarar dai ta fi kowace shekara cikin shekaru goma yawan zubar da jini a kashmir bayan da sojojin india suka kaddamar da wani shiri da ya sanadiyar kashe wasu da ake zargin 'yan tawaye ne har su sama da 200 Labaran duniyar aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a kintsa a gyara zama ga sahabu Imam Aliyu zai gabatar da shirin nagari na kowa. Nagari na kowa. Jama'a masu mu assalamu alaikum da fatan kuna hantsi lafiya. Wannan shiri kamar yadda muka sha nanatawa hukumar tallafa ayyukan raya kasashe masu tasowa ta Amurka USAID a takaice take ɗaukan nauyin kawo muku shi. Kuma babban abin da take mai da hankali a kai shine inganta rubutu da karatu. Saboda idan babu su kusan babu yadda za a yi ɗalibi ya samu ilmi mai nagarta. A Najeriya matsaloli da suke hana ci gaban ilmi Allah ya yawa da su. Ɗaya daga cikinsu shine kuɗi masu yawa da ƙwararrun malamai ta ko'ina. Wataƙil tunani haka ya sa gwamnatin jihar Katsina ta yi ikirarin tana baiwa sashin ilimi kaso mafi tsoka shekaru uku a jere a kasafin kuɗi da take gabatarwa. Ga Zaharaddin Sani Funtuwa da rahoto. Gwamnan jihar Katsina Alhaji Aminu Bello Musare wanda ya gabatar da wannan kasafin kuɗi a zauren majalisar dokoki ta jihar Katsina ya kira ga al'ummar jihar da su bada goyon baya domin a cimma wannan kudiri da aka sa a gaba. Ya ce bangaren ilimi shine ya sami kaso mafi tsoka saboda aniyar su ta farfado da ilimi da daidaita sahun ilimin. Ya ce a aiwatar da kasafi na shekarar dubu biyu da goma sha bakwai, gwamnatin jihar ta samu haɓaka cibiyoyin gudanar da jarab Taraba Jam da ke a Funtuwa da Dutsen ma da Daura da Malumfashi kan kuɗi naira miliyan 27 da kuma siyo kayayyakin koyon ilimin kimiyya da fasaha da aka rarraba ga makarantun sakandare 49 kan kuɗi naira miliyan 74 da ɗoriya. Gwamnan ya ce a jaraba da aka gudanar tantance ɗalibai waɗanda suka ci su 1,329 da kuma jaraba neko su goma da kuma ɗalibai da suka rubuta jaraba ta dubu goma ɗari bakwai da goma sha ɗaya da kuma ɗalibai ɗari kwas da arba'in da hudu da kashe masu kuɗi naira miliyan ɗari da hamsin su ma sun amfana daga cikin wannan kasafin kuɗi na shekarar dubu biyu da goma sha bakwai. Gwamna ya ce wannan tsari da aka biyu ya tabbatar da ba da nasara na ganin cewa yara sun samu cin wannan jarabawa ta neko da waye. A cewar shi gwamna Aminu Bello Masari gwamnati ta amince da a maidawa iyaye kuɗin da suka biya na jaraba wanda 'ya'yansu suka samu wannan cin jaraba har kuɗi naira miliyan saba'in da shida ya ce domin ƙara girmamawa da kuma karrama ilimin firamare gwamnatin jihar a shekarar dubu biyu da goma sha bakwai ta kashe kuɗi har naira miliyan ɗari shida da sittin da shida domin ƙara haɓaka wannan ɓangare gwamna aminu bello musari ya ƙara da cewa gwamnatin shi ta kashe biliyoyin naira wajen gyarawa da ɗaraga darajar wasu makarantun firamare da na sakandare da ke a fadin jihar. Fatan cewa Allah ya bada damu ikon cika wannan buri kuma ya ƙara buɗewa ƙasar da jihar Yoyi kuɗin shiga da dama cika wannan buri mutanen jihar Katsina. Godiya ta musamman da dukkan mutanen jihar Katsina da suka ba mu dama muka kasance wannan shine kasafin kuɗi na uku da muka gabatar. Alhaji Abdullahi Imam Musa shine mai ba gwamna shawara a fannin kasafin kuɗi ya ce ilimi na ɗaya daga cikin abinda gwamnatin take ba fifiko. Akwai kasafi da muka yi su ministries waɗanda gwamnati ta yi ba da muhimmanci a gare su bai kasafin da aka yi masu kamar yadda aka yi na kasafin 2017 eh, ma'aikatar ilimi ta tafi ɗaukar kasafi mai tsoka saboda eh, ƙudurin ya yi daidai da ƙudurin wannan gwamnati na farfado da ilimi a jiha to bisa ga wannan dalilai shi ya sanya ma'aikatar ilimi aka ba ta kashe ashirin bisa ɗari na wannan kasafin kuɗi a nan ma'aikatar ilimi ta sami biliyan arba'in da biyu da miliyan ɗari hudu Rabiu Idris Funtuwa shine mai ba gwamnan jihar shawara a bangaren harkokin majalisar dokokin jihar. Abu ne wanda shi mai girma gwamnan jihar Katsina Rata Honorable Aminu Bello Masari ya kudurta yana daga cikin irin ajandojin shi na haɓaka ilimi. Domin idan ka ba mutum ilimi shi ya san hanyar da zai biya je gida. Idan ka ba mutum ilimi ya san hanyar da duk kan yadda zai inganta rayuwar shi da ka ba mutum ilimi to ka ba shi komai a rayuwa da ka hana mutum ilimi kuma ka hana shi komai a rayuwa wannan abin shi ne ya sanya ka ga gwamnan jihar katsina ya ba da hihiku akan bangaren ilimi domin idan ka duba kasafin kuɗin bana wanda aka kai majalisa to wannan kasafin kuɗi naira biliyan ɗari biyu da goma sha ɗaya to kashi ashirin cikin ɗari na wannan kasafin kuɗi gaba ɗaya tafi ne akan ilimi kuma abubuwan da kace mun kashe a kamar shekara uku da ta wuce muna ba ilimi mun ga abin a zahiri domin kafin gwamnati mu ta zo mun iske cewa yara kashi sha uku ne cikin ɗari suke samun kiredi guda biyar wanda za su iya shiga jami'a to amma ya zuwa mu yanzu a hukumar jarabawa ta afirka ta yamma wato wayek yara sun samu kashi hamsin da biyar cikin ɗari a bangaren kuma ita hukumar jarabawa ta ƙasa kenan wato wadda ake kira neku yara sun ci kashi 75 wanda tunda muka zo mun iske kashi 13 da ake ci to amfanin dara kasa wannan kana so ka nuna mun cewa kun fara bin sahun wannan hukuma ta ilimi wato UNESCO da ke majalisar ɗinkin duniya eh, ita hukumar ilimi ta majalisar ɗinkin duniya abinda ta bada cewa da jiha da ƙasa kowace jiha akwai sabon kashi 26 na ainihin kaman abinda ta kawo kudiri na kasafin kudin za ta kashe kashi ashirin da daga tafiya bangaren ilimi to mun kama hanya domin da mun zo mun iske ana ba ilimi kasa da kashi takwas a nan jihar amma yanzu gashi har yau mun ware mu ilimi kashi ashirin to kaga kenan daga nan insha Allahu tahiya tai tahiya ratan da abin da misali insha Allahu sai mun tahi sai mun kai kashi talatin ma in Allah so ya dadadawa da ake malamai ta fannin irin in ce allows allows cikin wannan budget malamai su ma sun shaida shaida malamai sun shaida kuma kafin su shaida yanzu in ka gama hira da ni in ka tambayi TSB that is teacher service board wanda ke kula da alhakin daukar malamai da karin girman su tsawon shekara goma malamai ba su samu promotion ba amma yanzu duk malamin da ya samu promotion ka je ka iske cewa an yi promotion din shi a nan jihar Katsina in dai malami ne na primary ko na secondary Muntar Sani Dutsen ma shine mataimaki na musamman ga gwamnan jihar Katsina a bangaren mutane masu bukata ta musamman. Tunda gwamnatin shi ta zo dama kullum tana magana ilimi ilimi ilimi ilimi. To kaga an zo an ba ilimi fifiko a wannan kasafin kuɗi wanda mu kanmu in Allah ya yarda bangaren na kasassu tunda maganan nan da nake da kai idan ka je kamar nan makarantar makafi da take kallon dai da makarantar ba ta da katanga sam haka nan take makwabta na zuwa zuwa su zuba shara masu ya kurkura su shiga da gudu su wuce haka dai saboda haka amma yanzu an katange makarantar nan an zagaye ta in ka je makarantar da ba su samun ruwan sha yanzu an sa an duk karkashin da an gyara masu bowl ɗinsu da duk yadda ruwa yake famfe ko su rika samun ruwa eh, sannan yanzu haka magana akwai learning materials na ma'ana kayan aikin koyon karatu ko da rubutu da sauransu irin namu da suna nan ana proposing za a sayi su na miliyoyin kuɗi yanzu haka wanda a makarantar makafin nan za a kai su kuma kowa ya sani akwai makarantar kurame ta fashi ita ma ana duka irin wa'annan ayyukan da nake lissafa maka zaradin sani funtuwa sashen hausa na murya amurka daga katsina a najeriya sai dai duk da wannan buga kirji da jihar katsina take yi da alamun yan jihar ba su gamsu cewa tana hoɓasawa ba a fannin da arewacin ƙasar tafi buƙatar kulawa kamar yadda muka gani ko kuma muka ji a tattaunawa da jama'a a ziyarar da muka kai a jihar a baya bayan nan. Domin haka na tambayi Dr. Muhammad Bashir Ruwan Godiya malami a sashen koyon aikin jarida na kwalejin kimiyya da fasaha da ke Katsina da ake kira Hassan Usman Katsina Polytechnic don jin ko menene dalilin da ya sa 'yan jihar ba sa yabawa idan da gaske gwamnati ta damu da harkar ilimi kamar yadda take cewa? To, alhamdulillah ka san mutane ba ka raba su da bayanai irin nasu bisa irin ta su fahimta. To, amma dan nazarin da nake na abubuwan da suke gudana kan cikin gwamnatin cikin suka gabata da kuma gwamnati ke yanzu sai ga cewa ba shakka akwai dan samun bambanci da aka yi dangane da yadda ake tafiyar da harkokin na ilimi ko ba komi dai mun ga aikace aikace da suka shafi gyara makarantu mun ga abin da ya shafi inganta su kansu fahimta ta malama mana kira capacity building kenan inda aka horar da malaman kashi daban-daban mun ga kuma inda aka kwanin ɗaukar ma'aikata akalla dubu ɗaya da ɗari talatin da uku a su kansu malaman kenan mun ga kuma abin da ya shafi tsari na tafiyar da ilimi ma'ana policy da akwai jirgin da ke akan wannan to amma tun da ba shi muke magana ba mu dawo kan tambayar ta cewa mutane suna yan maganganu wannan bai sarma din saboda abubuwa na jin guda hudu ba a fahimta na farko dai yawanci yan Najeriya da kuma yan jihar Katsina na san su da wani hali guda na rashin yaba ma mai shugaba mai mulki a kudi sanda yake kan mulki yawanci mukan bari ne ko kuma kan tsada shi yaban mu ne sai bayan abu ya kau abin da ake ce ma kada Allah ya kawo ranar yabo ma'ana sai gwani ya kau sanar a shi da shi a yabe shi na san kamar sa da nan ina in ka duba nan tun daga gwamnatin ka wuto tun daga na Umar Musa har zuwa na shi eh, Ibrahim Shehu Shema har na zuwa yanzu ba wanda zaka ji an ce an yi a lokacin da yake sai aka ta ce ashe an yi asarar shugaba kusan gaje na abu na farko kenan abu na biyu akwai rashin kanshi fahimtar nauyin da ke kan ilimi ma shi kanshi kuma da irin abin da aka ratso baya ba shi fani gwamnati ta gaji makarantu da suke lalatattu da sauran abubuwa daban-daban wanda za ka cewa ilimin na bukatar kula ta musamman to biyan kuɗin da albarka cewa ba da bane a samu fitowa kuɗin kai tsaye mutane su fahimci an yi abin da ya kamata a yi kuma shi ilimi yawanci ga abubuwan shi ba na kai tsaye bane in an dauki malamai mutane ba za su ga cewa an dauka ba da ba su ga abin kurku ba sannan sai kan aiki shi ma ba makarantar gari ba za gani ba kuma babban abu ma ne yawanci suna ganin abin da ya shafi shugabanci a siyasa shi a ba su a hannu ma'ana kowa samu ta aljihu to kuma akwai wani abu da gwamnatin ta wuce take yi wanda wannan wasu ba ta yi wanda shi ya mata suka akan harkar ilimi abin da ya shafi biyan kuɗin makaranta na waye ɗin ku idan yara sun zama karatun sun shekara shida akan biya masa kuɗin jarabawa to wannan gwamnati da ta ta ta janye wannan sai in yaro ya abin da ke ake cewa qualifying examination ma'ana kamar mock ta da eh. idan ya ci shi ne wannan da ke nauyi ta biya mashi wannan to wannan ba ka jawo kalubale ya jawo ce mace akan akan gwamnatin ana ganin cewa wannan shi ne nufin da ake ta yi amma sun da ce ba ta yi ana ganin cewa duk abin da za a yi banda wannan mutane suna ganin wannan kamar ba ba ba aiki bane to amma da cikin da yake nan Eh, na ji kamar a ah, kasafin kuɗin kamar wani hadimin gwamnan na cewa ko kuma gwamnan ke cewa yaran da suka ci wannan jarabawa suka samu tafiya gaba ana za a maida iyayensu kuɗin wannan jarabawa da kake magana ko? yawa shi ne sabon tsarin da aka kawo wanda da an saba ne kawai abin abin kamar kuɗin goro biyan da ke aji shida za a jama kudin kuɗin jarabawa na wajen ne ko amma sai aka kawo cewa sai yaro ya yi jarabawa idan ya ci jarabawa ya ci fakir da abin da abin da ke sama da turin kiri misali ma na samu abin da zai iya shigar da shi jami'a ko manyan makarantar da secondary to za a biya mashi za a maida mashi wannan kuɗaɗe da yana jarabawa wannan shine sabon tsari da ake kai wani kuma jama'a kuma da yawa suna son wannan tsarin wanda shi kawo kace na ci ka abin da shafi harkar ilimi a jihar Katsina akwai alamun tsohuwar ministan ilimi Hajiya Aishatu Jibir Dukku wacce a halin yanzu yar majalisar wakilai ta tarayya ce ta gano bakin zaren kan dalilan da suka sa jama'ar Najeriya musamman na arewacin kasar ba safai suke yaba a kokari ta fuskar ilimi ba kamar yadda za ku cikin wannan rahoto da Abdulwahab Muhammad ya aiko mana daga Bauchi. Taɓarɓarewa ko lalacewa ko kuma tawayar ilimi kalmomi ne da ake amfani da su wajen bayyana yanayin da ilimi ke ciki ko kuma yake fuskanta. Malam Haruna Muhammad Salisu Babale mai bibiyar harkar ilimi ne ga tsokacin da yi kan wannan batu. Gaskiya ga duk wanda yake lura da al'amura da ke faruwa a ɓangaren ilimi a yankunanmu na arewa musamman ma nan arewa maso gabas to lallai abin sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi rajiun saboda ilimi kam ya taɓarɓare ba a mazancen shi kuma akwai dalilai da dama a tunani na na farko tuku mu ɗauki makarantun nan mu duba a wani yanayi suke musamman ma a yankunanmu na karkara a wani yanayi yaran suke karatu sannan suwa suke karantar da su sannan waɗanda suke karantar da su dinnan su ma a wani yanayi suke. Hajiya Aisha ta Jibril Duku tsohuwar ministan ilimi ce kuma tsohuwar shugaban makaranta wanda halin yanzu 'yar majalisar wakilai ce ta bayyana matsalolin ilimi da cewa. To mu na farko dai yana tattare ga al'umma ne saboda ba su fahimci har yau cewa ilimin yana da muhimmanci sannan na biyu kuma gwamnatocinmu daga matakin farko na local government zuwa na state sannan zuwa ga federal din gwamnatin tarayya akwai matsala a nan ma domin me yasa na faɗi haka saboda akwai dokoki to amma wa'annan dokoki ba su aiki wasu iyayen ko suna so ƴaƴan su je makaranta talauci yakan hana su shi yasa sai kakan ga akan tura ƴaƴa matan talle ba wai da wani nufi bane ko don su je su lalace bane a'a don nufin kawai su samo wani abin da za a ci abin da ya kamata a fara yi shine a tallafa ma iyayen shi yasa kaga wasu gwamnatocin yanzu hatta nufin ma wato rigar zuwa makaranta sun ce za su bada kyauta kamar yadda ka kaga unicef dinnan suke yi da jaka da littattafai da takalmi duka suna bayarwa kyauta sab kowane gwamnati akwai yadda ya kamata mu yi da ba ma yi din wa hakkin wane ne ya bada wannan kujeru makaranta din idan a primary school ne hakki ne na local government ta bada wannan idan a jiha ce hakki ne na jiha ta tabbatar cewa ba abin da za ta ba wa talaka ya fi ilimi wata shugabar makaranta da ta buƙaci na saka ya sunanta ta bayyana wasu matsalolin da ke shafar ilimi inda ta ce. Mallamai kuma in sun zo sun ga yanayin makarantar babu staff quarters dakunan kwana na mallamai babu in aka dubi na yara ma duka babu shi yasa in sun ga classes din ma daga an ba su assumption of duty in suka koma ba za su dawo ba eh. takardar kama aiki eh. in suka koma su je su submitting a minister of education ba zan gansu sun dawo ba. Sagir da Kishira na daga iyayen ɗalibai ga abin da ya ce kan yanayin ilimi gaskiya abun babu daɗi saboda kullum ya kamata a ce mun ci gaba ta bangaren ilimi amma in ka duba ka ga muna ci baya ne saboda haka dole uba wanda yake da 'ya'ya kana so su sami ilimin nan dole ka samu bacin rai. Wani yunkuri gwamnatoci ke yi don ceto ilimi daga rugujewa bayan Hassan Dan Kwambo gwamnan Gombe ya amsa da cewa. Abin da muke yi bayan mun ga wannan problem na sa kwamiti na musamman suka ba mu report wanda muka fara bi ɗaya bayan ɗaya muna implementing farko suka ce a samu makarantun ko ina da yawan mutane da suke kowane makaranta sannan kowane aji in aka ɗauka a standard aji ma'ana yara eh, arba'in zuwa arba'in da biyar sa'annan a kowane makaranta an ɗauki malamai kuma kamar yadda suka dace in a primary school ne minimum shine diploma a secondary school shine degree to zuwa yau mun ɗauke malamai wadda suke kwara a primary school guda dubu daya a secondary school guda dubu daya bayan mun gama wannan wannan problem da aka samu na ilimi damuwa ne wadda ta taru tun da daɗewa kuma kamar yadda nake faɗaɗin. bayan malamai kowane ɗalibi ya je makaranta yanzu a waɗannan makarantar da suke na har waɗanda ba a gyara ba za a ba shi littafi kyauta na rubutu da na karatu to yanzu mun shiga wani level kuma mataki na kawo yaran nan nemo yaran nan daga inda za su fito cikin ƙauyuka ma'ana a saya musu uniform har ma a ba su abin karyawa a gombe domin mu samu ƙarin mutane waɗanda za su shiga makaranta. to a dangane da batun gyara da gwamnan ya ce an gudanar da ma samar da kayayyakin makarantu ga abin da ɗaliba rejoice stevens tanko ta shaida mini. to akwai don yanzu muna da e-learning da bamu da su computers ɗin da muke aiki da su amma na yanzu musamman daga js1 zuwa ss3 suna ofarin wannan kwamfuta ɗin an kuma idan ana da kwamfuta akan je e-learning a gurin za koya mana yadda za a yi ops har ya gama ss3 wani bai taba taba kwamfuta a makaranta ba sai ya je gida amma na yanzu wanda tam a tam ma sai ba za ka iya kirga sau nawa ka je ka taba jikin kwamfutan ba amma na zai fi kyau saboda a samu ayyuka na hannu kamar a ce dinki a a saka yanzu ma an ɗebi sunayen wa'yansu student abdulhab muhammad mulan amurka daga bauchi a najeriya Duk da cewa har yanzu da sauran jan aiki a gaba wajen maido da martabar ilimi musamman a arewacin Najeriya masana suna zayyana matakai da a ganin su idan aka ɗauka za su taimaka nesa ba kusa ba wajen magance matsalolin. Ga irin shawarwarin da shugaban jami'ar jihar Taraba Farfesa Vincent Ado Tenebe ya ga Lawal Sani Kona wadda ya tambaye shi idan da a ce yana cikin tawagar masana ilmi da za su baiwa shugaba Muhammadu Buhari shawara kan hanyoyin sake farfado da ilimi me zai gaya masa. Fannin ilimin a nigeria a yanzu muna da matsaloli da yawa amma inda zan ba da shawara ma shugaban kasa wato ya kamata a sake lale a kafa fannin ilimi wato ministry of education wato za a yi gyara gyaran nan ya kamata a fuskanta ta wajen training na malami daga primary har zuwa secondary har zuwa university training na malamin primary da secondary shine ma ya fi mahimmanci don in za ka yi gini sai ka yi foundation duk gini za ka yi wanda ba ka yi foundation mai kyau ba ka ɓata lokacinka saboda haka a fuskanta gwamnati ta fuskanta wajen eh, koyarwa wato training na malami kuma a samu wa duk wanda suke zuwa makaranta a zabi wanda suka fi ilimi a mayar da su malamai makaranta a koya musu yadda yake koyarwa kuma gwamnati ta tabbatar cewa malamai suna ciki wanda ake su albashi wanda ya fi kowa don me yasa duk wanda suke da ilimi wanda za su iya koyarwa in aka nuna musu cewa in sun je su kama aiki a banki a ndnpc a ministry sauransu za su fi samun kudi ba wanda zai yarda ya zama malamin makaranta saboda haka in dai muna yi da gaske ne a tabbatar cewa wanda suka fi kyau wanda suka fi ci jarabawa wanda suka fi ilimi su za a zabe su a maida su malamai makaranta kuma a biya su yadda ya kamata ba wai kowa da kowa ne zai zo wanda bai samu aiki ba wai zai sai a kai shi je na koyarwa me zai koyar abu da eh, turawa suke cewa garbage in garbage out abu da ka shuka shi za ka girba inda mun zauna mun bar wanda mu wanda su suke da wato kaman baiwa in allah ya ba mutum baiwa wato kana da gift sai mu zabe su mu koya musu mu tabbatar cewa mu mai da su malamai makaranta suna aiki suna samu albashi yadda ya kamata to a haka su za su samu su koyar ma yaranmu matasanmu don matasanmu su ne ci gabanmu amma yanzu yadda yake ba ma yanzu ba tun da wato wanda sun fi ilimi sai ga an bar su sun je suna neman aiki a bankuna da nnpc da sauransu inda ake biya sosai ah ina da ilimi na ci jarabawa sosai daga inda za a biya ni ba zan je wurin ba in baka misali a kasar jamus chancellor dinsu angela merkel akwai labari da aka cewa likitoci da injiniyoyi da su wane ne politician duk manya-manya har da lauyoyi da judges suka je wurinta suka ce me yasa me yasa kika mayar da albashin malamai sun fi na kowa a kasan jamus ita angela sai ta ce musu taya zan gwada ku da wanda su koyar muku haka kuma haka ɗaya-ɗaya suka barta saboda haka malami shine mai gina kasa to wani ɗaya kenan na biyu a gaskiya in muna so fani ilimin najeriya mu ci gaba dole a cikin budget ya kamata gwamnati mu faɗi gaskiya a ba da budget wanda zai ya sa muna da makarantu da, da, da abubuwa koyarwa yadda ya kamata yanzu ka bibiya duk jihohi najeriya nan in ka je za ka samu yara suna zaune a kasa eh malamin ma ba biyan su to malamin ma ba ma malamai ba ne ina tabbatar maka cewa a makarantun najeriya yanzu in ka bi in ka ɗauki sansa za ka ga cewa fiye da rabi wanda suke koyarwa wani ba su samu aiki ba ne kuma ba wai da suna sha'awar koyarwa ba ne sun koma sun je wurin ne don ba biyi saboda haka in muka ci gaba haka gaskiya ban san inda zamu nufa ba masu aro da wannan rahoton Allah ya kawo mu karshen shirin nagari na kowa a makon nan sai kuma makon gobe da ikon sa za mu sake dawa da wani sabon shiri kamar na madadin dukkan wakilanmu da kuka je da kuma Cibahiro Dodo ne wadda ya daidaita sautin shirin a nan ni sahabu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku sai makon gobe. Yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar da wannan shirin. Ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri a huta lafiya.